wani jirgin ruwa mai dauke da mutane 24 ya nutse da mutane a unguwar festar da ke nan birnin eko yanzu haka dai an samu gawawwakin mutane 18 kana har sa'ilin hada wannan rahoton ba samu sauran mutanen ba mai magana da yawan hukumar ba da agajin gaggawa na jihar lagos ibrahim fariola ya ce sun samu kiran gaggawa ne game da wannan hadarin da karfe 11 dare ya ce kuma nan take suka shiga magana da sauran hukumomin da ka iya ba da su game da wannan hadarin mustapha fariola ya ce take sojojin ruwa hukumar kula da bakin iyakan teku da 'yan sanda masu sintiri cikin ruwa da kuma 'yan sanda masu bada agajin gaggawa suka hallara wannan wurin suka shiga aikin ceto ya ce ko da suka isa sun samu nasarar tsamo wasu da rai yayin da wata baiwar allah ta rasu cikin mota akan hanyar su ta zuwa asibiti ita ko wannan baiwa allah wadda hadarin ya rutsa da ita amma ta tsira ga karin hasken da ta yi wa muryar amurka ta wayan salula. wallahi mun je ni na zo ya cika mutum 23 ne da farko mu mu ishirin da uku ne a ciki da warko ya yaro karami bai wuce dan shekara takwas ba ya zo da gudu ya shigo shi ma muka zama mu ishirin da hudu yawa da muka zama mu ishirin da hudu sai yaron mai kirin ya motsa iya motsa ya mutane suke ihu suke cewa ya yi wannan ya cika mutane da yawa ya rage mutane ya rage mutane shine ya yaron bai ba wanda ma yi magana daban mutuwa ta zo kawai ya ja mu mun je mun raba ruwa tsakiya kawai kenan gaba ɗaya ya kwashi ruwa sai kenin ya lume da mu gaba daya akwai ɗiyan ta muna tare da su ne a wurin ta rike ni ta saratin a daura ciki na yi ban yana kusa da ni shi ne to da ruwan ya lume da mu yaran ya suka tahi rinya tana rike da ni wani in yamuri babba a bayana wani wani in yamuri babba haka yana bayana a kujerar shi ma a cikin jirgin a zamne kawai da ya ga mun lume ruwa lume da mu da kenu kawai ya kama hijabi na ta baya na. ya rike yana haruruwan mutuwa cikin ruwa yana hmm, hmm, yana ta yi yana jana da hijabi kenan hallo ya zo ya hau kanmu kenan mai ruwa da ya zo ita ma sarar ta ta sake ni to ni na iya ruwa yi ne na dago kaina kuma nake buga ruwa da hannuwana nake buga ruwa da hannuwana an na ka bakin wurin wuta wani ya shiga janyo ni kaga yalo ne dan shekara bai wuce shekara bakwai ba ko takwas shi ma ya mutu mutum ishirin ne dai kawai suka mutu mu hudu muka wuta Mustapha da Saratu sun bar duniya Allah ya karɓi ransu. Shi dai wannan ruwan akan tsallaka shi ne domin saukin isa mile 2 ko kuma shigowa Festag daga mile 2 ga wanda ya san unguwan na Festag. To da yake rukunin gidajen na Festag na cikin karamin hukumar Amuwa Dofin ne ya sa na kira shugaban karamin hukumar Ayo Dale Adewale kuma na ce masa shin kawo yanzu ko ya samu dalilin auko wannan hadarin shine sai ya ce da ni. I wurin really know but we are still investigating the matter. But what I was told was that uh, we had uh, uh lots of that children have been. Gaskiya ban da hakikanin makasudin wannan hadarin sai dai ana na ana bincike har yanzu amma abin da aka ce da ni shine ya kwashi mutanen da ya fi karfin sa. To amma ranka yadda ba ganin laifin karamar hukumar ce da bata samar da gada mai kyau ba domin mutane su samu saukin bi maimakon su rika shiga ta ruwa. No, it is not the fault of the local government. But the there's a big bridge that, that have been constructed there for a very long time. and uh, local governments have severally warned from passing that A'a ba za mu ce laifin karamar hukuma ba ce domin ko ai ta samar da wurin bi a akwai wata gada da aka gina wurin nan da dadewa kuma karamar hukuma ta samar da alama da ke nuna wa mutane cewa musamman masu bi wurin su daina domin hasashen irin haka na iya faruwa ranka dai wannan shine na farkon da irin wannan ya faru ko kuwa an taba samun irin hakan but from historic account that, that I have in my I was informed that it has something similar happened in 2001 daga bayanan labarin samu an ce an taba samun irin haka a shekarar da ɗaya har sai an aiko da wannan rahoton dai ana can ana neman sauran waɗanda ba a gani din ba sai dai ruwan ba ruwa ne mai kyau ba kuma ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya